محمد ورضي الله عن صحابه صلى الله عليه وسلم يا أمة الشيخ النبي من قبلها بالتبليغ الآل وفيه مستودع الحج وصف الورق لقبلها بت في منال وفي مستودع حيث يوصف الورق ثم حطت بلال لا بشرا انت ولا ملكة ولا له ان تركب السفينة وقد الجم نسرا واهل الغرق نار القليل مكتتما تجري فيها فلست تختلف ينقل للصالح لله من اذا ولا لمن فلا تبغوا حتى تما المهيمن منه باليات تهننه وأنت لما ولدت أشركت الأرض وضاعت بالنور كالفوق في ذلك الدنيا وكيل الرسل ورشات نحترم اللهم إنا نسألك لجاه الممدوح لك ولماله أن تعظم حسنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد آمين يا مصطفى قبل شاطا لمن والكون لم تبطه له أقلام أيهم أهلكم صنع كمالما أسنى على أقلاتك الحلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة وكل منه سبقنا صدق الله بالهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى ومكان من ذا يكون كامل نظام لحق لا مكان لمولد أكر عليه بالنبوة وشكل من اسمه ليجله والله محمد وهذا محمد تعني به لك من كل كبر الجنة عليه تكون وبها بيع أصحاب الرجيم

به ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغرب عنه ذلك بفمه لو ناسب كدره آية زمن آية سوء دار الصمم لم يمتعنا لما كان يقول به إرسل علينا فلم نفتر ولم نهم عين الغراب ما له وليس إبرار القرب والذي غير مبين كالشمس تظهر للعينين من بول صغيرة وتقل الأرض من عملي وكيف تلك بالدنيا حقيقته رغم النعم تسنوا أن من ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خلق لله كلهم من الذي مصابك ومن له الحسنى فقد محمد العبد الذي عليه جبريل عبد محمد البشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد البشر لا كالبشر بل وكالياقوت بين الحجر محمد البشر البشر لا كالبشر بل وكالياقوت بين الحجر اللهم صل على مقاتيته البقيع جعل براءة الاستهلال ومن خاتمته براءة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بار انوارك ومادن اسرارك ولسان نبوتك ورسول مملكتك وامام حضرتك ودراسه ملكك وخزائن رحمتك ودليل شريعتك المتلذ بتوحيدك انسان عين الوجود وسبب كل موجود عين عيان خلتك متقدم من نور ديائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى بقائك صلاة لا دون علمك صلاة تبديك وتبديه وتدافع وعنا وعن والدينا يا رب العالمين رسالة من عزهم أقدامهم فوق الجبال إلا ما كن من قليل بربهم من زوجة وبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة وبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة وبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخالية ما لنا رب سوى تانعته ربي بمنحته الشفيع بمنهج البريء معملي Abba, ba ka yi matso da kamaranka nan ba, wancan mutum yana yawan kare maka kuma yana taimakon ka ne. So ka matso da ita nan, matso da bai daina kare maka, ka kare maka. Ah, ka abin nan da bai kare ma kuma ba za a samu shi على النشار المولدي شهر الأولى وصولدي شهر النبي أحمدي شهر الربيع الأولي ظالم عليم على نشاط الفرعي شرفا بالتوحيد وفرنا بالفرعي شرف نبي الأبدلين مشهور وتودي مكللي على مشعر سيدي أحمري وأسودي من أرسم كسولدي وارتفاع رسولي ومن كفى كلها أباها وكلها في قولي عهدها ابن شهاد بوجلي

الحكيم الأزلي الذي أثره إلى أبوه وأكره من أبيه حيره إلى بناء إلى جليل

المحتوى بسنة المقتيل كما تلا الأزهر كما المجدلين

مع الأزعرين تجري الأولين الأولين آخرين يقينا من الكريم

والليالي ليلة الليالي بزينة المعالي كالجار المفصلين العليم me yasa ba za ka karba ba ga sunan da yawa ana bayana ba da ɗaya na da wani ya يومك العليم صلى وسلم علينا عليه عبد السلام على مكون من أبلي لا صليب لنا يا إلهي اللهم صل على سيدنا محمد وبالقول القاتل لما سبق وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الله ba sun baka ba ba su bane ba alhamdulillah alhamdulillah wa'uwa wuri ne ya yi wuri la ilaha illallah la ilaha ilaha illallah, la ilaha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 da kuma yan uwana almajirai da muka haɗu a nan saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam muka zamanto bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan muku gaisuwa da sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za mu gabatar kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa mu taɓa mu karanta wani abu daga cikin wannan babban littafi mai tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wanda ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne al-Faibul Ahmadi na sahibul Faibati radiyallahu ta'ala مرحوم نائب الشيخ عبد الاحد نياز رضي الله تعالى عنه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم صلى الله على عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان في دلالة حمد آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شوائنا لك دليلا متكامل صيبا cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anna kulla dabbatin quraishin nadabat tilkan lailataha dab cikin dabbobin quraishawa ta yi magana a wannan dare qalat hijirar rasulullahi sallallahu da dabbobin abin da suke cewa an ɗau cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbil kabati yawan da ubangijin kaba rabbul larabawa وهو نعم وهو شعر الدنيا أهلها hanyar fitila mai haska wa mazauna wannan gidan na da an samun da ya farin ciki yana yana farin ciki. Allahumma salli

لا رأى طائرا أبواب daɗi amma ba su da bambanci ba ta lawar ta sai ta karɓa sai ga tashin ruwa a bara وهؤلاء الحور العين وذنبهم zo inda ya bace wa kowa shi aka zafi hannu gudu ba a bakon zaman su da ganin sai ya ta kama sai ya ga ba kawai zaman ba kawai da ake sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ذلك وسلم عليك ومعدن الانوار والاسرار صلى الله عليك وعلى اليك وسلم صلى الله عليك وسلم عليك يا نبي الله صلى الله

jama'arsa sallallahu alaihi wa sallama Allah ya biya bukatunmu a cikin sauki Allah ya biya wa bukatunmu Allah ya mana kyakkyawan wanki na bukatunmu ya sa mana albarka a cikin wanki Allah ya ba mu shugabanci mai zuwa na gari Allah ya mana zaɓi kyakkyawa daga wajensa Allah ya damu mu yarda da abin da ya zaɓa mana الأمر اختيار كاختيار ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا يا ربنا يا خالق الأوالينا كن بيننا وبين كل ظالم وإن كل من إلينا آسنا ولا به أن الجزاء آسنا اللهم آمين يا رب بذاته بصفات وكلنا في سائر الحالات تفي قلوبنا على الايمان وتابنا نعم الانسان انظر الينا واسرا نجينا اجر قلوبنا وجدنا وعملنا ذريه مباركه تكون لنا لنا مشاركه وزادنا من كل من بلا سلام الينا لم يبلغ دار سلام بالمصطفى الشفيع والعشر خير ورحمه بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وقال بالخير رحيم اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلب على السراج وطمائل والرحمة والتواضي لازم أنت شيء نسألك فجأة من فضل فضلك وفجأة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بعد كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاصد كل شيء أحب لنا ما تسر به أعيننا وأحب لنا ما تسر به أعيننا وأحب لنا ما تسر به أعيننا إننا سؤال غيرك فإنك واسع الكرم كثير يكون ولدك الواسع المعروف منتظرنا يا كريم يا رحيم اللهم صل على سيدنا آمين آمين hoje, mano, سلام وآله وأصحاب هدوا تداركوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بن الشيخ السوداني رضي الله تعالى عنه سلاسة السيد الشريف محمد البشير dan Al-Syarif Al-Sayyidi Muhammad dan Al-Syarif Sayyid Muhammad Al-Mahmud dan Al-Syarif Al-Sayyid Muhammad Al-Bashir dan Al-Syarif Al-Sayyid Muhammad Al-Habib dan Maulana wa Urwatina wa Imamuna الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه tsakaninsa da shehu tijani mutum hudu ne kuma yana cikin gwaraza a cikin jikokin shehu tijani ya zauna a sudan kamar shekara kusan ashirin ya bude zawiyoyi da yawa da makarantu da abubuwa da yawa har da nan ya bude wurare ne da yawa yarda da gudanarwa da ainihin shiryatarwa mana aiki ne a cikin ɗariƙa da cikin musulma a yanzu kuma ya koma farko ma'ana gida a nan yake zaune yin wannan tafiye-tafiye a najeriya kusan wannan shi ne na farko amma ya taɓa zuwa najeriya tun 91 kusan shekara 28 sai wannan zuwan saboda haka muna fatan allah ya ba mu albarkarsu su kuma ya gama ziyarce-ziyarcen shi lafiya kuma ya mai shi gida lafiya albarkan shehu tijjani albarkan manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka tara hankali wala allah ya mana addu'a wala allah duk abin da ya fito daga gare shi kuma muna fatan allah ya albarkace mu da duk abin da za mu je da doriyarsa insha Allah Maulana Shabir ya ce bismillahir rahmanir rahim godiya ya tabbata da Allah kuma godiyar ta isa kuma tsira da aminci ya tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu zaɓaɓɓen nan shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da dukkan mabiyansa da dukkan masu taimakonsa har zuwa ranar sakamako. Allah ya yi yadda da shugabanmu shi ne shugabanmu gaba daya a shekarar tijani rabin yau ta'ala wajen haihuwa a garin anyamari sai ya ya wannan taro mai girma in ya ba ba da izini ma zan bai magana akwai kai mutunci ina ya ce ya iyayena masu girma daga masu girma zuwa ga masu girma ina gaishe ku da gaisuwa mafi tsarki a cikin musulunci wanda ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Thank you. su amma wannan ba wani damu ina ba ya to shi ke na gode ya shi wannan ce mutane ka damu da mutane za yi yadda za ka yi ba zai taruwa jama'a siya ya ce alhamdulillah me zai ce a wannan taro mai albarka wanda mun taru ne gaba daya don mu saurari al'amari ya sauka a irin wannan lokaci na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan sadaki yake sauka ko a karatun sa da za mu ji duk lokacin da aka karanta tarihin manzala to wannan sauka tana maimaita kanta yace to me zan faɗa a irin wannan taro mun taru ne don mu samu albarkar manzala sallallahu alaihi wasallam da albarkan taron da za mu yi saboda girmama shi mun taɓa ya ce eh, abu da zan ce shi ne abu da Allah ya fara cin ya ce akwai wasu koguna na ruwan zuma akwai wasu koguna na ruwan madara akwai wasu koguna na ruwan giya dukkansu masu daɗi daɗi ne ga masu sha amma fa giyar ta soyayyar mazan Allah an rage mu ba kai kan eto ka dawo nan ka ci gaba da mu tun da Allah ya rage ka كل ليلة بديان الدين كان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم يوم الحنين وهو يوم مولده لذكره ويقع صلى الله عليه وسلم وراح الى به وراحت الملائكه وراحت البهائم وراحت الاشجار من طرح بكل صلى الله عليه وسلم وهنيئا لنا وهنيئا لنا بسيدنا ما وقعت وحمدا واتتنا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره. شو يجي muna farin ciki da irin wannan taro kamar yadda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana farin ciki da lokacin da aka haife shi Allah tabaraka wa ta'ala ma shi ya halicce shi amma yana farin ciki da halittarsa yace ya inganta duk ranar litinin wanda yana azumi yana farin ciki da ainihin haifuwarsa ah, sannan mala'iku suna farin ciki da haifuwarsa ubangiji yana farin ciki da haifuwarsa dabbobi suna farin ciki da haifuwarsa ce kai duk halittar Allah suna farin ciki da sabuwar manzan Allah saboda haka wannan taro muna taruwa ne don mu nuna farin cikinmu da samun albarkan wannan farin ciki na samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ولا في ولادته عاقه فكان صلى الله عليه وسلم تبين كالريح التي يشكو وكان حامل رضي الله عنها من لؤلؤ طيبه سيد عبد الله رضي الله تعالى عنه Eh? yace maulawa sayyidatuna amina radiyallahu anha bata samu kowane irin wahala da ainihin al'adance ko a mata suke samu a cikin ɗaukar ciki ba bata ji wani nauyi tare da ita ba bata ji wani alama na wahala ko na gajiya don haifuwarsa ba laraba ne lokacin haihuwar ta haife shi a cikin sauki a cikin farin ciki a cikin nishadi ba tare da samun kowane wahala ba ya ce wannan falala ne da martaba da ainihin albarka na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai alhamdulillah an haifi annabi muhammadu farin ciki ya cika duniya ya cika halitta gaba daya kowa yana cikin murna duk halittar Allah har Allah yana cikin murna وضع صلى الله عليه وسلم ذاك المذبح صعب بالفتح بالتحرير طلع لله ساجدا راكعا لله ساجدا لله تعالى ركوع سرا مكحل عينيه صلى الله عليه وسلم على ذلك لم يرى من ذلك عورته احد يتلقى صلى الله عليه وسلم فهو ساجد لله تعالى yace an itu manzo sallallahu alaihi wasallam Baik lagi hai ake haihuwar uwa wani duni daga jikin cikin sayyiduna Amina lokacin da haihuwar ya faru ko ya iso ta cikin ta ya kawai sai ta ga annabi yana mai sujada a gabanta ba ta ji ya fito ta inda kowane ɗa yake fitowa ba kuma bai fito da kowane abun da ɗa yake fitowa da shi ba shi ya fito ne mai tsarki abin tsarkakewa babu kowane alama na haifuwa tare da shi sannan cibiyarsa yanke idansa da kwalli komai nashi da tsarki sannan tawul ya zo daga aljanna ya lullube maza Allah ba wanda ya ga al'aurarsa ko da wanda suke ɗakin wanda suke matsayin ungozo ba ya faɗo yana mai sujada yana mai tsarkake ubangiji yana mai ruku yana mai sujada sai tuna amina ta yi aure ne kawai ta ga sai mai da gabanta yana mai sujada kamar dai sujadan cikakken mutum wanda ya kai shekara arba'in mai kushu'i mai tawadu ya zuwa ga ubangiji صلى الله عليه وسلم وليس عليه ان ياكل مع بعير ويسعى على المسلمين ويكون الشهر يمشي في الاسواق وياكل ويمكن حتى وصل الى ادم وتركها من ربه وربه ربه بنور ربه بصلاة ربه على صلاته بصلاة الله تعالى قال تعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا yace maulama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ne a cikin wani irin tashi a cikin gaggawa wanda rayuwarsa ta tafi a cikin tsarki yana tafiya yana mai tausayi yana mai jin kan marayu yana mai jin kan dukkan wanda yake mu'amala da shi koda a wajen cin abinci ko wani abu za ka ga yana mai jawo makasanci kusa da shi yana yawo a cikin mutane yana yawo a cikin kasuwa yana mu'amala da dukkan halittar Allah normal kamar mutum ne normal har yi zuwa lokacin da ya kai shekara arba'in har yi zuwa lokacin da Allah ya yi kushe zuwa ga halitta Allah yana sane da abin da yake kansa amma yana shiru yana mu'amalarsa da kowa kamar yadda kowane ɗaya a cikin 'yan adam yake mu'amala da kowa sannan ubangiji yana mai girmama shi da ainihin faɗin aya sukutun na cewa yana masa salati shi Allah da mala'iku suna masa salati ya ku wanda kuka imani ku zo ku yi salati ga annabi Muhammad ما كان يعلم ما لنا يا محمد الله عنه العالم وقال يقرا لذلك هذا قول فقيه رد على الانسان في قوله وفي اقواله كما يقول القران الكريم ولذلك قال ما انا بقارئ حتى في الخطبه الثالثه قال اسرائيل للنبي عليه الصلاه والسلام اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الى اخر yace bayan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tashi mai tsananin kunya mai tsananin tausayi har yi zuwa lokacin da Allah ya aiko shi a kogon hira eh, mala'ika jibril ya sauka yake ce ma manzo sallam ya rasulullahi kai karatu ya ce ni ba mai karatu ba ne, ya sake ce masa kai karatu ya ce ni ba mai karatu ba ne. jibril ya dauke shi ya sa shi a hammatarsa ya girgiza shi ya ce ka yi karatu da sunan ubangijinka mai girma har yi zuwa ƙarshen surar da jibrilu ya fara saukarwa ya zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan samuwar mazala din nan wata falala ce ga al'ummar musulmi gaba daya kuma falala ce a mu gaba daya ويبيع القرآن صلى الله عليه وسلم في هذه التي كانت الإسلام بحمد الله وقدرته قال صلى الله عليه وسلم في آخر وكان في آخر الحج وكان ذلك بعدما نزل هذه الدين الإسلام على اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام

الله عليه وسلم والبارك بهذه الأمة الإسلامية على استدلال ويقول صلى الله عليه وسلم ولا شك وهو الشفيع لنا من الشفاعة والذي ولا ينفع مال ولا بنون إلا من اتراه الله في سبيل فهو الحمد لله والشفيع للآمين والحمد لله رب العالمين. شو الحمد لله Allah sallallahu alaihi wasallam da falalar sannan addini ya kawo mana shi addinin musulunci ya gama duniya gaba daya ya amfanar da halitta gaba daya har zuwa ranar da ubangiji ya saukar da a yau ne muka saukar da cikan addinin duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba to ubangiji ba zai karba a gare shi ba a lokacin hajji na ban na maza sallallahu alaihi wasallam bayan maza ya isar da wannan aya wadda ita ce ta karshe da ta sauka a wajen maza daga nan sai na abubakar shi tun a wannan lokaci ya fara kuka sahabbai suke ce masa me yake faruwa ya ce wannan ayar tana nunin cewa annabi muhammadu zai yi tafiya wata tafiya da ba zai dawo ba saboda haka ina kukan na san wannan abu zai faru shi yasa na fara kuka na tun yanzu duk da shi sai na abubakar din nan shi ne abokinsa wanda koda tafiya na hijira tare suka yi har mazala Allah da lisani na Allah a cikin alkur'ani mazala yana gaya mu sai da abubakar kar kai bakin ciki Allah yana tare da mu amma tare da haka sai da abubakar yana kuka saboda tsinkayar cewa annabi ya gama aikinsa addini ya cika saboda haka zai koma ya zuwa ga Allah. Ita alhamdulillahi wannan addini ya cika amma mazala ya ba fadala da fadalarsa muka samu dukkanin alkhairi a cikin mutane da cikin addinin musulunci gaba daya ya ce wannan fadala ce babba muna fatan manzon Allah mu sani shi ne mai ceton mu a lahira shi ne mai mana jagora shi ne mu kowa yana da bukatar ceton annabi ruwa da yaƙini wanzu Allah zai cece mu a ranar da dukiya ko yaya ba ta da amfani a wajen mutum sai wanda ya ma Allah da zuciya ko tacciya shehu ya ce alhamdulillah ya ce الحمد لله الذي هو مولى الحبيب المصطفى الله التي ماتوا ونحن في عسل صافي بفضل الله وفضل رسول الله فهنيئا لجميع المسلمين والمسلمات حيث كانت في انحاء هذه المعموره المباركه وشكرا على الساده الكرام وشكرا على ابونا الذي قام بهذه الليله التي طرحنا فدام الله طرحنا جميعا بارك الله فيكم في جمعكم وشكرا لكم التوفيق والسعاده والامنيه بالسلام هذه البلده وسلامها جميع الاباء من كبير لاكبر على هذه الطيبه المباركه المتواضعه التي جمعت ابائي واخواني واعمامي والابناء والبنات في طاعه الله ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مولد الخاص والعام فهنيئا لنا بمؤمنه بارك الله فيكم بسمعكم انتم سمعا كما رمتم في عين الله تعالى وحفظه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولا شريك لنا ɗaukar wannan dama yana godiya ga dukkan iyaye da dukkanin shugabanni da dukkan wanda ya ba da kansa kuma ya halarci wannan waje da wanda ma bai halarta ba kuma yana fatan wannan taro ya zama albarka ne gare mu kuma Allah ya ba mu albarkar mazalla sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara ba cikin albarka sannan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya gaba daya a keɓance wannan gari na Kaduna sannan kuma yana keɓanta godiya ga shi wannan dattijo ma'ana shehu mansur imam wanda ya tara wannan taro da tsayawarsa da ainihin tsayawarsa ne wannan taruwa ya taru amma dukkanin mu za mu yi musharaka a cikin falala na girmama maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana masa godiya kwarai yana masa addu'a allah ya saka masa da alkhairi kuma allah ya saka wa dukkanin shugabanni daga manyan zuwa manya-manyan da dukkan kowa da kowa bi ma'ana ne babu karami ana kowa babba ne don dukkan mu masoyan maza Allah ne yana fatan Allah ya da lafiya da zaman lafiya da alkhairi da arziki da ci gaba da albarka da rahama da taraki da ainihin kusanci da maza Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya gaba da musulmai duka ya kuma kawo mana ci gaba a cikin dukkan al'amuranmu gaba daya ya ce a ƙarshe yana mana addu'a Allah ya tabbatar da mu akan abin da muke kai na alkhairi ya dawwalar da mu a kansa har abada a ƙarshe yana mana ban kwana yana cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fatiha salatul fatiha

مولانا الله سبحانه محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع العظيم المؤونة ليلة يسيروا وتشفي زكامي تجبر الكسر سيدي وتعفو الأسواء إن درى المهيمن مررت ببدر بالفريش بالآبهين لمسجده والهر في القلب مكمل لك الآن مني يا رسول فإنني أحبك حتى حين في القبر مدخل صلى الله عليه وسلم